Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan kara muna mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa ɗan mai soro daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan zaɓukan da aka gudanar a jihohin Najeriya da suka bar baya da ƙura a jam'iyyar APC. Yaya kuke ganin tsatsaguwa da ake samu a ko ina a cikin wannan jam'iyya? kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar da wasu sababbin sharɗan da gwamnatin Amurka ta gitta kafin a sake shata duk wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya da Iran, kuma ya yi barazanar saka takunkumin da zai ruguza tattalin arzikinta idan har Iran ɗin bata canza hali ba. Jerin sharaɗan guda goma sha biyu ya zo ne a wani bayani da Pompeo ya gabatar a cibiyar Heritage inda ya fayyace alkiblar da gwamnatin Trump za ta ɗauka bayan da ta fice daga cikin yarjejeniyar nukiliya ta Iran a farkon watan nan. A ƙarƙashin kowace sabuwar yarjejeniya, Pompeo ya nanata cewa dole Iran ta amince da daina kera makaman nukiliya har abada kuma ta baiwa masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya damar shiga duka sassan ƙasar domin ganin abin da ke faruwa. Ya ƙara da cewa dole ne Iran ta kawo ƙarshen haɓaka makamai masu linzami ta ke yi ta kuma daina ta da zaune tsaye a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi watsi da wannan barazanar. Gwamnatin Amurka ta saka Gwamnatin Amurka ta saka wa ta kasar Venezuela takunkumin karya mata tattalin arziki a matsayin horo akan abin da Amurka ta kira haramtaccen zaben da aka gudanar, wanda ya sake maido da shugaba Nicolas Maduro a kan karaga har na tsawon wani wa'adin na shekaru shida. Dangane da hakan ne shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata dokar gwamnati da ta haramta wa Amurka yin duk wata cuɗanya ko alaƙar cinikin man fetur da ƙasar Venezuela, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da Allah yi wa arzikin man fetur. To amma a can Venezuela Maduro sai murna yake yi yana bayyana nasarar da ya samu a matsayin abin tarihi bayan da ya lashe kaso 68 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da abokin takararsa mafi kusa henry falcon wani tsohon soja ya karkare da kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un An rantsar da Gina Haspel a matsayin sabuwar shugabar hukumar leƙen asirai ta Amurka wato CIA wacce ta shekarar talatin tana aiki da hukumar inda ta zama mace ta farko da ta shugabanci ofishin. Shugaban Amurka Donald Trump ya halarci rantsarwar da mataimakin shi Mark Pence ya yi ya yi mata a babban ofishin hukumar da ke wajen Washington. Gina na da tsauri, tana kuma da ƙarfi in aka zo wajen kare Amurka. Gina ba za ta taɓa janyewa ba, a cewar Trump. Mata da mazan wannan hukuma sun cancanci shugabanci mai kyau kuma shine abin da suka samu a yanzu. Gina Haspel za ta maye gurbin Mike Pompeo wanda a halin yanzu yake matsayin sakataren harkokin wajen Amurka wanda shi ma halarci rantsar da mataimakiyar shi a baya a matsayin shugaba a yanzu. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. A wani bayani da Sara Iskar ta bayar a yammacin ranar Lahadi ne ma'aikata shari'a ta ba da sanarwar cewa ta umarci babban su feto kan ya tantance ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da binciken sirrinta kan mutanen da ake zargin suna da alaka da wakilan Rasha da suka yi shishigi a cikin zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da aka yi a nan Amurka. A cikin mutuna kaɗan bayan da shugaban ƙasar ya taɓo wannan batu a shafinsa na Twitter, mukarraban gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama sun mai da martani. Sun yi imanin cewa barazanar da Trump yake ita ce mafi muni da aka taɓa yi wa ma'aikatan shari'ar tun bayan da Trump ya kori shugaban hukumar binciken manyan laifuka, wato James Comey a yayin da yake bincikar kamfen ɗin shi. jami'an afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko suwaye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahakar ma'adanai tare da sace guda daga cikinsu harin ya auku ne a safiyar yau litinin a lardin kandahar da ke kudancin kasar kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi A farkon wannan shekarar dai kungiyar Taliban ta yi alkawarin ba da haɗin kai domin cimma nasarar aikin saboda yadda ta fahimci mahimmancin aikin ga ƙasar kuma ba su ɗauki alhakin kai harin ba. An samo sunan tafi ne daga ƙasashen da suka yi haɗin gwiwa domin yin aikin wato Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan da kuma India. To a gaida mai Hafsat ɗan mai soro da karanto labaran duniya. To kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar APC a jihohin da aka gudanar da zaɓuka za su kasance bari mu yi shimfiɗa da ra'ayoyin da wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana bayan zaben ƙananan hukumomi a jihar Oyo da aka gudanar ba tare da zaben share fage da ba wato wanda 'yan jam'iyyar da dama suka bayyana a matsayin ɗauki ɗora ga bayanin nasu. Aliyu Yami Mikaila a ba mu ji daɗi ba saboda dai jama'a kungiya sauran kungiya na eh, party ba su je taro da su ba APC kawai suka yi zabe ko ba dace ba a cikin doka na Constitution Federal Constitution of Nigeria ya kamata sauran party su fadda a yi zabe a zabe wanda zai zama chairman na local government amma a bagire APC shi caretaker na Ajuma bi the governor shine suka hada aka zabe su amma cikin bangare na APC akwai masala akwai youth forum da suna taro da alhaji shitu senator mansura state chairman alhaji bashiru da sauran su ma ba su ji daɗin zaben da aka yi ba don ba su da jama'a a cikin chairmamomi da suka zabe da kansiloni da suka zabe don su chairman da ya ki su bai haɗin kan da su ba. to amma gwamna ya yi kira gare su da su zo a haɗa kai domin a ƙarfafa jam'iyya. to ai shi gwamna tun da shi ke da karfi shirin da za su yi ba da wanda zai kawo zaman lafiya ba ina so cuce su ba da isinin ba a je local government ward a zabe a zo na ce to a wannan ward local government a kawo chairman so su je primary election bayan primary election shine za a zabe chairmanoni wanda zai je amma babu wannan caretaker committee da yake amfani da su shine ya ce su je a yi zabe kasan wannan dai ba cikin constitution na party ba ne kuma ba wanda zai yarda da wannan zincin nashi sunana tafik adeleke a karashen akeli zabe local government ya tafi ya bar baya da kura wasu ba su ji daɗi ba kai ka ji daɗi wallahi na ji daɗi mu yi ba wani problem wanda ya je ya ya yi sabi sun je sun dawo mun je gida lafiya ba fada. To amma akwai waɗanda suka zargi gwamna Ajimobi cewa bai kira bangaren sanata Mansura bangaren yan barista Shitu da shugaban ma jam'iyyar APC a nan jihar Oyo wato Basiru ba su shiga wannan zaɓe ba. Eh abu da aka aka kira siyasa kenan tsakanin su ba sa bude faru ba mun ji ba ba mun sa bude faru ba. Sunana Alhaji Bello Abubakar Ilfofo ka san shi al'amarin siyasa yanda yake ko yaushe kan iya kasancewa wanda ya gaba da nasara akwai matsalar da zai dora a kan rashin nasarar da yake tare da ita duk inda ka ja al'amarin zaɓe wani ka ji ce zai shiga bai ga alamu yana da nasara ba in ka ja kana da alamun nasara ga zaɓe ba za ka ja da baya gare shi suna na sana gaskiya zaben ƙananan hukumomi ba a yi adalci ba don ya kamata gwamnan garin nan ya nemi duk wanda yake da hake a jami'an APC ya jawo shi sannan a yi gumurzu da shi gaskiya ni APC ce amma ban ji daɗin abin da ya yi ba yi adalci ba bai adalci ba inda adalci ya bi ma babu shi tunda shi yana da abin shi shine mu akan kujera ya ba wanda yake so Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a Hassan batun kuma da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau yaya kuke ganin wannan rikicin cikin gida da jam'iyyar APC ke fama da shi a jihohi zai shafi jam'iyyar Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla muna kai tsaye muna tare da mai kira na farko daga jihar Adamawa ke bisa laya Adamawa. Eh, na Abubakar dan Hajja daga garin Gurori a jihar Adama. To Malam Abubakar kana ganin yadda ake fama da tashin tashina a jam'iyyar APC duk inda aka gudanar da zaɓuka ya kake ganin lamarin? Gaskiya mu wannan abu yana bamu mamaki. Saboda jam'iyya sai ta haɗaka to wani bangare sai su nuna su ne wani bangare sai su nuna su ne gaskiya kamata su nuna haɗin kai su nuna taku su haɗa muna kan jam'iyyar nan. To madalla daga Adamawa bari mu tafi Nasarawa Nasarawa kai ya kake ganin lamarin wake bisa layi. Eh, Malam Idris ne. Malam Idris a ɗan nisanci rediyo. Ok to. Na gajiya. yawa to ba lafiya lau an wuni lafiya an sha ruwa lafiya lafiya kalau ya aiki lafiya lau to ya kake ganin lamarin to al'amarin nan dai gaske. dan suka ɗo wannan abun siya abun ba a gan shi ba cikin al'amari saboda idan aka ce za a yi zaɓe bara bi yankin bara bi ka'idan constitution ba to gaskiya akwai matsala cikin al'amari saboda nan za a yi zaɓe su abinda mutane suke so ba shi ne gwamnati suke so ba To madalla to malam Idrisu mun gode bari mu tafi a jigawa ke bisa layi ya kake ganin wannan lamarin wannan kusan sai ka ce abin da ya ruguza jam'iyyar PDP ke na a lokutan baya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. mai magana Rabi'u goma daga Gagara a karamar hukumar Gagara. To Malam Rabi'u ka nisanci rediyo yana dawo mana. Eh na yi nesa da ita. Yawa to ya kake ganin wannan batu kai? Eh gaskiya dai ni abin da zan ce. Duk wasu alamomi na rugujo jam'iyya ya tabbata daga jam'iyyar APC. To ina ma. Saboda in kika duba. Eh. Kowace jiha gwamna ba shi da haɗin kai tsakaninsa da sanatocinsa da rafinsa duk jihohin arewa duk jihar da take ta jam'iyyar apc ce kamar munan in kika ɗauka a jigawa mm. mai girma gwamna yana ta famar rigima da wancan sanatan da wancan rafin ta yara a ci zaɓe ta yaya haɗa zai iyo kawai mu dai addu'an mu allah allah kai mana kujerar baba buhari Eh, bayan nan kuma kowa zai gani a kokon shansa. Yan wato Malam Rabi'u mun gode to bari mu sake komawa Nasarawa eh, eh, kai koya kake kallon wannan lamari idan haka lamarin yake a kowace jiha ina mafita. To kuna magana da Muhammad Yahaya Kura. Ya wato Malam Muhammad barka da warhaka an sha ruwa lafiya kamar layin ka ya tsinke. Kana tare da mu? To kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC bisa ga dukkan alamu muna samun matsalolin rayuka ana samun su sai dai ko dai ba kwa jin mu ko kuma ba ma jin ku kana kuma sauti rika yankewa batun da muke so mu ji rayuwar ku akai shine batun rikicin APC wake bisa layi. Malam Dayabu daga ina kake goya? Kaduna har gasa. Yawa to da yabo Kaduna, Kaduna na cikin ɗaya daga cikin jihohin da ake nuni da cewa jam'iyyar ta dare. Na'am. Me ya kawo haka kuma ya za a shawo kan lamarin? Abin da ya kamata a yi. Mm. Su shugabannin jam'iyya. Eh. Su yi ƙoƙari su jawo jama'ar jam'iyyarsu. tabbatar da cewar an yi adalci saboda irin saboda irin zaben da za mu tunkara kuma nan gaba. To Malam Ɗayabo, layin naka yana yi yana cicijewa sabili da haka dole mu ja maka burki don mu ci gaba. To bari mu je Ibadan. Ibadan wake bisa layi. Aliyu Nuhu Ba'are. To eh, Ba'are a makwabciya jihar Oyo an yi zaben ƙananan hukumomi ba ma ko zaben share fage bisa ga dukan rahoton da muka gabatar ɗazu-ɗazu nan ya kake ganin wannan zai taimaki jam'iyyar apc a zaɓuka na gaba eh to abin da muke fata dai allah ya taimaki jam'iyyar apc daga ainihin miyagun mutane masu haɗama saboda mafi yawa haɗaman neman mulki ce take sa ba sa tsaya su haɗa kansu To mun gode daga Ibadan kuma bari mu nufi jihar Borno wake bisa layi a Borno. Hamman Musa daga Askira Borno State. To Malam Hamman an sha ruwa lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. To ina gudun ka ga shirin kai kuma yau. Eh to mu dai kullum abin da muke faɗi 'yan Najeriya hankalinmu kullum abu ɗaya ne. Hmm. idan aka yi abu in mutum bai ji daɗi ba kullum fata yake abun ya lalace amma idan aka yi haƙuri fa duk abun zai zai wuce. saboda haka mu wannan abu da ya gudana ko da an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba a yi haƙuri mu kamar mu mutanen borno mun san halin da muka shiga saboda haka muna fatan allah ya bada nasara a gama lafiya amma suna ba shi da amfani to malam hama mun gode bari mu nufi ogun jihar ogun wake bisa layi a jihar ogun alhaji usman ne baka sai da nawa baki bakin kasuwar riba kano To Alhaji Usman ina gudun ka ga shirin ya kake ganin wannan lamari? Eh, gaskiya damu wannan kusan ya ce Allah da ya kiyaye zaɓen da za mu zo na gaba. Akwai yiwuwar CDC ba za su samu yadda suke so ba saboda a yanzu da muka fara koyon yadda za mu yi murkushe sun Allah ya nuna mana. To ana magana ne ta jam'iyyar APC ba jam'iyyar PDP ba ana magana rikicin cikin gida na jam'iyyar APC. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jihar Plateau ne wake bisa layi. Eh, Nuhu Usman Jingir ne kike magana da shi daga jihar Plateau. To Nuhu ya, ya lamarin yake a jihar Plateau. Eh, jihar Plateau ni abin da zan ce shine eh, maganan zaɓe da aka yi daman APC an riga an ba gwamnoni yanci su ne su gudanar da zaɓe a jihohinsu su ne kuka nama a a a a a saboda haka kowane mutum ya kamata ya yi hakuri abinda gwamna ya shirya shine kawai kowa ya kamata ya bi ba a to demokradiya eh, na gwamna ya zauna shirya kowa ya bi ina eh, demokradiya eh, kuma tun farko idan kika lura A.C.C haka aka yi lokacin da kwankwaso da to layin naka ya tsinke bisa ga dukan alamu inda za mu kuma birki kenan yau sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana mu ba ku wannan dama ga shirinmu na gaba to madalla sai kuma labarin wasanni labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni. A kwanakin nan da kyar ka samu tauraruwa da ke ta haske kamar ta dan kwallon kafar nan na kasar Misira wato Muhammad Sala wanda a wannan karan ma ya sake cin wata lamba ta girma ta yabo wacce ita ce lambar mutane masu sana'ar kwallo wanda ake kira Professional Football Association ta duniya wuce magoya bayan wannan kungiya ko kuma mutanen da ke bin harkokin kwallon kafa suka taru suka zaɓe shi domin a bashi ita wannan kakar wasanni da muke ciki shi wannan tsohon dan kwallo na chelsea da roma wanda kuma yanzu yake buga liverpool dama ya riga ya ci lambobin girma da dama bayan wannan da muka yi magana yanzu nan domin shine ya kwashe lambar yabo ta premier league na wannan kaka da muke ciki ha kuma marubuta labaran wasanni na duniya su ma sun ba shi lambar yabo su, kamar da bbc da kuma hukumar kwallon kafa ta afirka da suka taru suka ba shi a wannan karama ta baya bayan nan da aka yi masa misali ne ya kwashe kashi 99 cikin 100 na yawan ƙuri'un goyon bayan da mutanen da suka jefa ƙuri'u ta hanyar kwamfuta suka jefa a lokacin da aka gabatar da sunayen 'yan wasa daban-daban saboda haka ya samu nasara akan gogaggun 'yan wasa irin su david de gea na manchester united da kevin de bruyne na manchester city da eden hazard na chelsea da harry kane na tottenham hotspur da kuma raheem sterling shi ma da na manchester city wanda duk an saka sunansu a cikin masu gasar neman wannan wato lamba girma ta pfa yanzu buri ɗaya rage wa shi muhammad Salah ya samu ya cika shi wannan ko shine cewa a wannan shiga ta farko da ya na buga liverpool din ya taimaka mata ta ci kofin uefa na kasashen turai a wasan da za ta yi da real madrid a ranar asabar dinnan mai zuwa hukumomin kwallon kafa na kasar cote d'ivoire ko ivory coast sun kai karar hukumar kwallon kafa ta kanta ta duniya wato fifa a gaban kotun kwallo ta duniya mafi ala wannan ya biyo bayan da ita hukumar kwallon kafa ta duniya da fifa din ta sake ba da umarni a karo na biyu na cewa sai a bincike harkokin kudade na shiga da fita na ita hukumar kwallon kafa ta cote d'ivoire din wannan su hukumomin kwallon na cote d'ivoire suna ganin kamar yana bata musu lokaci kuma yana janye hankalinsu daga abin da ya kamata su mai da hankali a kai wanda shine neman sabon kocin da zai mai gurbin tsohon kocin su dan belgium mark wilmot da ya bar su a matsayin waɗanda suke rike da kofin ƙungiyar ƙwallon kafa ta cote d'ivoire elephant ko kuma giwaye sun fuskanci abin jin kunya kwarai da yake an fitar da su tun ma shiga farko a gasar ƙasashen da za su yi gasar cin kofin ka na african nations cup na gaba sannan kuma ba su iya zuwa gasar cin kofin duniya na wannan shekarar da za a fara a kasar rasha ba jama'a abin da ya sauka labaran wasannin wannan litinin daga mu da amurka kenan sai wutar litinin allah ya kai mu mun bar ku lafiya Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ne shugaba Donald J. Trump ya rattaba hannu kan wata doka ta hukumar tsaron ƙasa ta Amurka da aka laƙa wa suna Blue Campaign ta shekarar 2017 wadda za ta taimaka wajen yaƙar safarar mutane da ma kara waɗanda aka yi safararsu. Wannan dokar da aka rattaba wa hannu ranar 14 ga watan Fabrairu a hukumance za ta bai wa hukumar tsaron cikin gida ko ƙasa izini a karo na farko na dunkula ƙarfinta wuri ɗaya a ƙoƙarin da hukumar da a takaice ake kiranta DHS take yi na yaƙi da kuma faɗakarwa kan safarar mutane. Aiki tare da jami'an tsaro da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wannan kamfe zai tallafa wa ƙoƙarin da hukumar ke yi don kare 'yancin walwala da masu ci da ƙarfin wasu gaban shari'a. Ta wannan kamfe hukumar tsaron gida ko DHS a takaice za ta wayar wa al'umma kai kan safarar mutane amfani da haɗin gwiwar da take da ita da albarkatun da take da ita na ilmantar da jama'a ta yadda za su gane masu safarar mutane kuma za su gaya wa jami'an tsaro idan suka yi kicibis da masu safarar mutane. Dokar ta Blue kamfe zai aiki da wasu sassa na hukumar DHS kamar sashen bincikenta, jami'an kwastam, da jami'an tsaron kan iyaka da cibiyoyi da suke horas da jami'an tsaro da wasu da za su horar da jami'an tsaron da wasu masu ruwa da tsaki domin ƙara gane masu safarar mutane da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safararsu kana da kawo masu safaran gaban shari'a wannan dokar za ta ƙarfafa wannan shirin yaƙi da safarar mutane da tuni wannan hukuma take yi. DHS na da alhakin binciken masu safarar mutane, kama su da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safararsu. DHS na ba da taimako ga waɗanda ba 'yan asalin Amurka ba ne da aka yi safararsu. DHS na amfani da wanda aka zalunta domin yakar safarar mutane waɗanda zai ba da daman ganowa da sabunta waɗanda aka yi safararsu tare da yin bincike da hukunta masu safarar mutane. hukumar ta san cewa zai yi wa waɗanda aka yi su wahala su fito su ba da haɗin kai da jami'an tsaro saboda tsoron da suke tattare da shi domin haka hukumar tana da ƙudurin ci gaba da taimaka waɗanda aka yi safararsu har sai sun samu natsuwa. A ayyana watan Junairun shekarar 2018 zaman watan yaƙi da bauta da hana safarar mutane, shugaba Trump ya ce safarar mutane laifi ne wanda ya saba wa tsarin rayuwarmu ta bil'adama. An ƙiyasta mutane miliyan 25 da yanzu haka aka yi safararsu don sa su karuwanci da wasu ayyuka a cewar Mr. Trump. Masu safarin mutane na yin alkawarin samar da rayuwa mai kyau da samun dama iri-iri ga waɗanda suka yi wa tarko, wanda daga ƙarshe babu abin da suke gani illa bautarwa. Ta kamfe ɗin hukumar tsaron ƙasa ya ce duk Amurkawa za su koyi yadda za su gane masu safarin mutane da kuma yadda za su kai ƙara ga hukuma. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. Hafsa maina da wannan sharhi yanzu kuma ga musa muhammad kolari da nasiha ramadan Ina kiran 'yan kasuwa su sassautawa talakawa a bisa idan suka zo za su sai da kayansu su sai da musu da rahusa saboda mai karamin karfi ya samu shi ma ya yi amfani da kayan nasu akwai hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa manzan allah yana cewa ku siyo a wuri mai sauki idan za ku sayar ku sayar da sauki saboda haka 'yan kasuwanmu su yi adalci idan suka sayo kar su dora ribar da tafi karfin talaka yadda zai saya ya ji daɗi ala ta malam yaya batun sadaka musamman a cikin wannan wata na azumi batun sadaka a cikin wannan azumi kowa ya sani kowanne malami ma ya sani cewa a cikin wannan watan idan ka yi sadaka guda ɗaya Allah ba zai ninka maka sau goma kawai ya tsaya ba ne Allah zai ninka maka har ya zuwa ɗari bakwai a cikin wannan watan shi yasa duk inda masu kuɗi suke suna kwaɗayin su yi sadaka a cikin wannan watan saboda haka muna kira ga jama'a su yi ƙoƙari su yi sadaka kar su riƙe abun hannun nasu saboda Allah ta'ala maɗaukakin sarki yana cewa wa ma an li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa zama ajira azama ajra wastaghfirullah ga ghafurur rahim saboda haka tun kana da rai zaka yi ƙoƙari ka yi sadaka ta amfani ka a lahira ba bayan ka mutu ka bar dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adulu hasanun walakin fil umarai a hasanun adalci kowaye yayi shi yana da kyau amma da sarakanmu za su yi adalci a tsakanin talakawansu shi ya kyau sa'ala madaukakin sarki kai yana cewa in ai dilu ko aqrabu li taqwa wattaqulla ku yi adalci ku yi adalci shine yafi kusanci da jin tsoron Allah ta'ala madaukakin sarki Allah ta'ala madaukakin sarki abin da ya faɗa kina cikin Qur'aninsa to muna kira ga jama'a duk inda jama'a suke su yi adalci To, Madalla, Musa Muhammad Kolari kenan da nasiha Ramadan kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Gwamnatin Amurka ta saka wa ƙasar Venezuela takunkumin karya masa tattalin arziki a matsayin horo akan abin da Amurka ta kira haramtaccen zaɓe wanda aka gudanar wanda ya sake maido da shugaba Nicolas Maduro akan karaga har na tsawon shekaru shida. Dangane da hakan ne shugaban Donald Trump ya rattaba hannu akan wata dokar gwamnati da ta haramtawa Amurkawa yin duk wata cuɗanya ko alaƙar cinikin man fetur da ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar da wasu sababbin sharɗan da gwamnatin Amurka ta gitta kafin a sake shata duk wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya da Iran, kuma ya yi barazanar saka takunkumin da zai ruguza tattalin arzikinta idan har Iran ɗin bata canza hali ba. Jerin sharɗan guda goma sha biyu ya zo ne a wani bayani da Pompeo ya gabatar a cibiyar Heritage inda ya fayyace alƙiblar da gwamnatin Trump za ta ɗauka bayan ta fice daga cikin yarjejeniyar. An rantsar da Gina Haspel a matsayin sabuwar shugabar hukumar leƙen asirai ta Amurka wato CIA, wacce ta shekarar talatin tana aiki da hukumar, inda ta zama mace ta farko da ta shugabanci ofishin. Shugaban Amurka Donald Trump ya halarci rantsarwar da mataimakin shi Mike Pence ya yi mata a babban ofishin hukumar da ke wajen Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. A wani bayani da Sarah Iskar ta bayar a yammacin ranar Lahadi ne ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cewa ta umarci babban sufeto kan ya tantance ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar binciken fbi ta gudanar da binciken sirrinta to a gaishe ki jama'a masu saurari nan kuma zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro da malama julie gresham da ma injiniya mu zubair alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya hafsat aje a sha ruwa <laughs> da alheri